tuntuni muke korafi ko kuma muke fata taimaka mana da shi su dawo mana da waɗannan kuɗaɗe domin irin makudan kuɗaɗen da aka kwasa aka fita da su waje inda za a shigo da shi Najeriya in Allah sa da zai mana maganin matsalolin tattalin arzikin ƙasa da muke fama da shi har ma da na tsaro saboda waɗannan kuɗaɗe za su taimaka wurin bunƙasa ilimi za su taimaka wurin bunƙasa hanyoyi za su taimaka wurin waɗannan matsalolin da muke samu ƙanana ƙanana wanda idan wannan ƙasashe suka taimaka mana da su in Allah ya so yadda kasan za ta fi haka za ta ci gaba sosai kuma zai kara mana danƙon zumunci a bangaren kamar diplomasiya tsakanin mu da su. To wani mataki kake ganin ya kamata a ɗauka kan waɗannan gaggagaggan ɓarayin Najeriya da suka kai kuɗaɗe ƙasashen waje suka ɓoye alhalin Najeriya na fama da matsalar tattalin arziki? To, mu dai ba matsalar mu yawanci abin da bature ke cewa access to justice, hmm. wato rashin samun adalci a kan shari'a shi ke cutar da mu ƙasashen nan namu. wanda idan da a ce akwai tsari na gari za su taimaka mana a hukunta su a kama mutum komin girmansa komin mukamin a kai shi kotu a hukunta shi amma sai kaga idan yanzu misali an kama mutum ya yi laifi sai kaga an mai shi siyasa an mai da shi kabilanci an mai da shi wannan an mai shi wannan sai kaga maganin ya tabarbare amma gwamnati ta tsaya tsayin daka ta tabbatar da ta kama su a hukunta kuma ta nemi izinin waɗannan kasashe su ma su taimaka mana a hukunta su domin idan yanzu an hana su zuwa waɗannan kasashen ko an an an rike dukiyoyinsu an an hana su mu'amala na diplomasiya da waɗannan kasashe kila za su bar sace sace na a Najeriya. To, uh, Hajji Aminu, wasu na cewa idan abun ya kasance da matsala sosai kamata yi a yi ba ni gishiri in ba kaman da irin waɗannan gaggagan barayin da yake suna da ikon ko ko ƙarfin gaske idan aka yi ba ni gishiri in ba kaman da za su maido da wani abu su kuma a ɗan yafe musu. Kana ganin haka na da alfanu koko? aka samu matsala mai tsanani ko ko aka samu eh, eh, abin ne mai tsawo harkan shari'a namu mm. wato gurfanar da mutum gaban kotu yana hala yana tsawo ana iya tunani da wani hanya kamar wannan a samu su dawa da abin da za su iya dawa da shi su rike wani amma idan dai za a sami tsayayyen lokacin hukunci shine in an shiga kotu nan da nan za a yanke hukunci babu amfanin ai wannan za kotu ko ta tilasta musu dole kamar yadda ake a waɗannan ƙasashe da suka ci gaba kamar amerika da ingila da sauransu kowaye ya yi laifi za a hukunta shi amma mu ba mu da wannan saboda haka nan dole ne ya zama cewa an fitar da wani tsari da za a karɓi wannan kuɗi in ya zama shine wajibi amma inda wani hanya kuma sai a sai a sai a bi